barku da kasancewa da Malam Lab TV insha Allah bidiyon mu yau zai muku jawabi ne akan yadda za ku je ku rijista da wani sabon token mai suna Tokaland duka ba fi kwana biyu da soma mayan ɗin shi ba gaba ɗaya bayana under blockchain ne na ko a ko saboda haka yanzu zan ajiye muku link a description da kuma comment da aka click akan shi da kun yi click akan shi zai kawo ku feji kamar haka na karan dubo zai kawo ku feji kamar haka okay ya kawo ku feji za ku yi rijista duka feji ɗaya ne za ku cika bayanan ku ku yi rijista ba ku cikin kun yi rijista sai ku yi sign in da kun yi sign in zai kawo ku feji kamar haka zai kawo ku feji kamar haka nan inda aka rubuta wannan claim ɗin shi za ku danna amma kafin nan a duk bayan awa ashirin da hudu kenan bayan kwana ɗaya suna iya ba ka ƙwaya goma sha biyar wannan yana na farko na samu kwaya goma sha biyar duk bayan awa ɗaya suna bada da 0.625 so da suke bayarwa bayan awa 24 gaba ɗaya shine za su baka kwaya goma sha biyar to saboda haka bacin ka rajista ka yi in ma'ana ka saka username ko kuma gmail ɗinka da password ka yi buɗe kawai sai ka yi click akan inda aka rubuta wannan claim ɗin zai so ma yin mayan ɗin Eh, sai mai click kamar haka ok kamar yadda kuke gani congratulation ya menene na wanda na yi na jiya kenan na farkon zai zama na shekaran jiya kenan shi kuma wannan shine na jiya wanda na gama mayin kenan awa 24 yanzu ina danna claim to sai aka bani na jiya yanzu kuma na yau sai ya ci gaba kenan shi ma sai gobe kamar irin haka na danna claim zai ci gaba da mining sai kuma a bani wanda na haka yau kenan wannan shine yanda ake yin mayan ɗin shi sannan kuma za ka iya shiga nan in ka shiga nan kamar option ne ko kuma menu ne kun gani gashi akwai mine akwai team akwai account akwai wallet akwai presale akwai staking na kuma sign out ne ma'ana yanzu cikin waɗannan da mayan da team da account da wallet duka suna nan available presale ne ba suma ba da staking na kuma handles ɗinsu ne na twitter da telegram nan white papers ce za ka iya shiga ka karanta nan tokenomics ma'ana yadda za su rarraba shi wannan token ɗin nan kuma road map ne inda tsarin shi wannan token ɗin zai kasance saboda kar bidiyon ya yi tsayi ba sai wani shige su ba za ku iya shiga ku duba su da kanku na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku yi mana share da like da wannan bidiyo na gode salamu alaikum